Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna cikin nisan askari farkon da wara. Muna shahi na 356. Kuma muna farkon fasari na magana a kan sadaka. fasulun fasali ya zo ya mana bayani da ke a suwa da ƙasa adiyatun lillahi wato da ake kira sadaka kauta domin neman yarda Allah wannan shi ake ce ma sadaka mutum ya ɗauki abu ya ba wani domin yarda Allah ba don shi ya jira ba an san galibi ya an ba da abu tana jin daɗi to amma shi ba shi a malama sai ba amma in kan ba mutum don ya jira shi ya kyauta ya bambancin su da sadaka wafi hatu hakal hibal ingancin sadaka kamar ingancin kyauta na wato kenan tana inganta da kauli tana fita da kafa nan sun sai tarayya wala ruku a fiha liwalidi wala gaini a idan uba ya ce abu sadaka ya ba ɗanai to bai dawo masu haka nan wanda ba uba ba in ya ba da abu ga wani ya ce sadaka ta bai dawo masu amma uba yana iya dawowa ga abin da shahin kyauta ga abin da ba ɗane ya mallakai ko shi wani abu wala ya tafi wani mutasarfi ko biha wato kenan wanda ya ɗauki abin ba wani shi sadaka to an haramta mai dawowa shi amfani da abin wato a nan a idan ke ta ya sayar ko ce na ya ba ke sayar amma babu da ya ci 'ya'yan incin ko shanu na ke. babu da yi amfani da nonon ta babu amfani babu da yi amfani da ita amma ya sai da tushe iccen ko sai da nagya wannan haramu wala yashtariha wanda ya bada abu sadaka mai sayanta in ka riga ka bada da yi sadaka da abu to babu makawa ba a yarda ka sai shi ba sai dai kai hankali domin sai dai gare ka makaruhi na bayan halata sadaka ko ta shi ta kasance ta dauki ko ta zarka min ilahi hami hamiratu amma su sabanin inda ta dawo gado uba ya ba ɗanai sadaka ko kuma ɗaya ba uba sadaka sai Allah ya wahayin cikawa sai an ka cikin tarikar da ya bari an kawo su daga gaski to ana raba gado da uba haka ne an kawo abin da uba ya faɗa cikin tarikar da ana cikin tarikar uba ana raba wannan gado da ɗan wannan babu komai da kyauta da sadaka shi mai mai tuhukar hukari ke amin ku ha da gairi da su mallakar ta in ba da gado ba haram na shi amfani da wasu ke wajen haramci wani sahihi kasar duk bi jami'i malihi in mutum na lahiya da ya dama ya ce duk dukiyar da mallaka ya sadaka ita mu komi wannan ya abu sai na abubakar kuma malamai sun yi hujja wa dauka da bin kafafa wa an ya kusa ba abu aunadi babu yi mutum ya kebanci sata ya'ya nai ya ba su kyauta ko fi musu raka amma hada su gaba ɗaya ba su yayi domin yana da ƙasa wajen wajen nagarta su zama rutsai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyauta gaba da ƴaƴansa yanzu ya faɗa min sai ce ku tsarci ubangiji ku da tsakanin yau amma idan mutum ya ba su ba babu komai domin ya abu su ba su haƙuri wal aula mukawa ba shi na ce ba amma abin da ya cancanta daidaitawa amma bai hana in an ka bai ta ba wala ya habu wala ya tasaddaku illa rashido ba wanda zai kyauta ba mai sadaka sai rashidi. wane ne rashidi wanda an ka rashidantar an yadda da cewa yana iya tasadduri ga matsalar dukiya take ya sayar ya sayi ya bayar karba ba sahuhu bane ba majnuni bane ba masubi bane sannan ba ya na karami ba wanda bai da bai da abubuwa to idan ba rashidi bane iya kyauta ko sadaka wa illa fala in ba rashidi bane iya yi ba azartawa ko da ya kare an ga an shi na sai a ce a domin sahu ma bu su ne dina har ne kan gage na ba ne ya kai mika shi kuma wala ya hamu wala ya kokin la'adu ahlu sabaru babu wanda ke kyauta ko ya sadaka sai mutanen tabarru'i suwa mutanen tabarru'i wanda muka ambata ba sawuhu na ba ba majnuni na ba ma'tubi ba na ba sannan ba mace ta ba tana da miji in mace ta tana da miji to a ahalin tabaru ita a su sulusi amma abin da zama sulusi ba ta dama haka nan kuma ba wanda rashin la'a ya kai mahadin siyaki ba in ya kai mahadin siyaki to bai ta tabarruji amma idan yana zuwa hankali yana damar yi amma cikin sulusi ne shi ba wahu ma sai sihati min rasul mali amma waɗanda in suna lahiya lau da kan dukiya ko ba suna iya wabil mara da min ko ba haka amma in suna cikin rashin lafiya daga sulusi ne ko abin da bai kai ba wannan shine abin da ya shahi sadaka aha ban ji ba ya ba shi da niyyar neman yarda Allah ba don uban sai ya jira daɗi ba amma in ya ce baba ga wannan ko a yi wani kuka za a ce a wata yi wani kyauta ta fasulun ko al'umra rayarwa wannan shi ne umra ni ashi hibatar suku na mudar da umarar mahuri ka gina gida fila eh, uku ko biyu kana da wani mutum wanda a ta sai na aje wasu na a ta sai na aje wasu na yana da kudin haya da kake wa da yake na amu kake mai ga gida na can ka sai ka zauna harar da kamu to wai idan ka idan Allah ya kai lokacin da ya mutu adan da malika shi ne umra rayarwa ta koma ga mallakin gidan nan awwa awwarisi ko kuma in mai gidan bai nan ciwon gadon shi gidan ya riga mutuwa to ta koma ga magana illa an yi amirahu wa aqiba sai da ya raya kuma ya raya zuriya to wata mutabbi wannan rayarwa tana miƙewa ilan ƙarfafin haka ƙari sai sun ƙari sannan da dawo banuna banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'u ne jalala bai wannan shi ka tambaya ta an mafi karatu to wal ihdamu kal umra mutum na zarga yana da wani ya kai ya kawo abu ya kai mai ko ina ko wani sai da kai ne ka zuwa eh gacewa ne ce na amfani ci akwai ina da abin nan bawa zan ba ka shi hidima muddin rayuwarka sai ba wani kuma inda yake da mai hidima ya fiye so mai yawan jimin suwa ne mai ya mai kasar sauransu to tun da ya ba shi bawa ya mai hijima wahalin da kasu alaihi idan asa ya kawai bawa ina ya kai kuma gidan wanda ya kawai hijima? an wala sayidi ko ko goma gidan sai abin da shugaba ne wanda ya ba shi shugabanin shi mai hidima rewaya ta yi <laughs>

zubar eh? ballada ya eh, amma dai mashkuri wanda aka za ka ci domin naf'a ta daga shi sai ta kuma a gudu an ce kotu gama abin nan mu in ji hali da fasulun fasali muna tare da kuwa wa ba, ugun ba wannan fasali na ba menene fiya an yi tarakaba kullum mauta sahibi iliya kuza daraku wani ya baɗi na su wato aboki da aboki na kuma kulla ya wa ne ce yace ce kaga ga gida muna tarayya da ni da kai farko kenan to abinda zamu kullawa da kai in na rige ka mutuwa to magadan ka sa kuma gidanka magadana ka sa kuma gidanka in ka riga mutuwa magadan ka sa kuma gidanka ni zan mallake duka ko ku a shi zai ru adda gida bakwaru na da gida sun haƙulla ko zai na da doki bakwaru na da doki sun haƙulla ko zai na da gona bakwai na da gona sun haƙulla ko zai na da shago shi gona da shago sun haƙulla ya ce in kan riga mutuwa to duk shagunan da agarin naka ko gidan da agarin naka ko dokin da agarin naka in ni rige ka mutuwa ni ko nuna ka ta zai dai na da sun kan kulli to wannan kulli ba ta tsira domin abin da nan, an kaɗa kai ga haɗari kowa sauraren mutuwar wani ya kai to shi aro kuma sauraren mutuwar zainu ga bakaru ko sauraren mutuwar bakaru ga zainu wannan babin mugun babiya wallahu ala eh ana ko gana fata to sai mi Thank you. بسم الله